العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا شاهد قوة شاك يا وطن بالكئدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيب تاريخ رد أربعين أكو Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa babin da muke ciki an fa'ul hubbi mafificin amfani wajen so hmm, kafin nan dole da kila ba sa da za ka tambaya ba mun yi magana Allah saboda son mutum ko son ɗan adam ya turo masa manzanni su nuna masa hanyar da zai koma gidan rahama dare da rana ko ba dare ba rana ta kai shi Allah yake zuwa da kansa ina sanar da mutum wace nema na zo da kaina kamar haka yake cewa saboda haka ni'imomin Allah ba su diddigo amma dai tun da akwai tambaya ji tambaya eh? inda na'am eh me me me tambaya ma'anan ne ko kalma ma'anan fa kullu man tuhibbu min al-khalqi aw yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi duk wani wanda kake son shi a halitta ko kuma shi yake son ka to yana son ka ne don amfanin kansa don bukatansa da daurinka ma'ana fasara da gasa duk wani wanda ka san kana san shi a ɗauko kanka kana san shi ne don wata bukata ba ka kawai da ke san shi ba ka dinga ganin shi kana san shi ne don wata bukata ta ka yau ko fure ka zo ka ajiye akwai abin da ta zo bare da shi balla ce kana son mace ko kana son babanka ko kana son mamanka kana son ta ne saboda bukatan da kake da ita wurinta amma ba ka son ta haka kawai da za a je a dawo ba ta da abin da ke amfana ma za ka daina son ta duk abin da kake son shi to amma shi ko Allah tabaraka wa ta'ala yana son ka ne saboda ka amfana eh ba ka da amfani a wurin fa fara hasan yadda yake lam tablugu durri fa tadruni wa lam tablugu naf'i fa tanfa'uni ku ba ku kai ku cutar da ni ba ballan za ku cutar da ni ba ku kai ku amfani ne ba balle ku amfani da ni abun da ake ba ku kawai ana ba ku ne ana shiryatar da ku don amfanin kanku a duniya ku da lahirar ku wannan ɗa'a da kake wa Allah ko a duniya kana amfana da ita karatun da muke amfanin kanmu ne ne kasu tambaya ya yi inda ba amfani bai amfana kada ba kai ba don yi amfanin kanka ne ba kai don wani ya amfana ba ni da nake zaune nan ba ina yi ne don ku amfana ba kai akwai riba da nake ci duniya da lahira na da riba wanda yan kun an tashi a karatu kuna mun gode mun gode na muku dariya zuci da zan rafa ku ana gayyato ku da kuɗin dinga biyan ku da na gayyace ku na dinga biyan ku saboda amfanan da nake a duniya kawai tukun kafin a je lahira lahira ka sai an karɓa kuna. ba ina yi muku ne ba na daina duk abin da nake na zauna zauna don ku amfana yana dan amfana illa ya ka ce amfana ta ta tsaya fahimtar ku in kuka amfana nan zan samu ladan kamasho man dalla alkhairi ala khairi falahu ajaru ra'ili to ka ce nan da ake kyauta duk abin da kake a duniya amfanin kanka ne amma shi ko Allah yana yi maka ne don ka amfana ka gaya mana ruwa ya sha kai ruwa yanzu muna tsakiyar ruwa wannan ruwa amfanin waye amfani mu ne ba shi ke amfana da ruwan ba ya an taya mana shi ga lafiya da ya baka tun da kai ne kai tambaya wannan lafiya da ya baka don ka amfana ne bai baka don saboda shi ba me za ka je kai masa in ka ɗauka ka je ka yi hidima ka yi tsalle-tsalle ka kare addinin musulunci ko don lafiyar kanka ka je ka yi su saboda ka nan da shi Allah ya yi maka saboda kai ka amfana amma kai ko duk abin da kake kana yi ne don ka amfana kuma ma wannan hankali ne mai hankali ne ya san haka mara hankali yana ta sai shi bai ma san manufa ba ina yi yana samun amfani rayuwar shi irin ta dabba ce to a wasu yaka ko ba ga wasan yi ta sai ba iyaka eh iba gana layi na uku daga inda aka tashi ku ainihin inda na tashi ma a inda yake shi shi ne haifi ne na kan ya wa aidan ba aidan alayi na uku na bakwai to baɗi na gan shi eh to sai da gari gari da cewa bara maka ikaranta ba ji ka dan wahalar wa aidan fa huwa subhanahu khalaqa li nafsihi shi Allah ta'ala ya halitte ka ne don kansa don kai masa da'a kawai amma ba amfani ke da ɗan ba ya halicce ka ne kawai don kanshi bai halicce ka ko da yake tambaya ne in na faɗa ma duk da ma sigan ma haka take nunawa amma tun da ma tambaya ina iya maka haka amma dai sigan ma ya halitta ka don kanshi bai halitta ka don wani ba ma'ana ya halitta ka don ka bauta ta masa ka yi masa da'a bai halitta ka ba don ne yake da suna kai wani da'a wannan misalin ya sauki ne inda Allah sa ya tabbayar ka kenan yanzu misalin ka yi gida. ɗanka ne ka wasu, ka haife shi ka ciyar da shi ka tufasar da shi ya girma sai ije iwa wani aiki a cikin aikin gidanku sai je yi kiyon dabbobin makwasa ya ƙi je kiyon dabbobin gidanku gashi kuna bukatar makiyayi babu ya ƙi ruwa wannan wani irin ɗani sai ka yi magana ba karatu ake ba don ko ba haka ba sai ka daina tambaya eh bai sace ba to kaga Allah ya halicci mutum ne ya halicce ka don kai masa da'a ba dama ka bi wasu mutane ba dama wani tim na aljano ka bi su saboda suna da ƙarfi ba dama sai ɗan ibilisi kai masa tsa'a saboda ba daune babu dama ka dole ka haɗe da Allah nan ka fata wa shaidan ɗin nan to ka kuwa kaga shirka ba kai ba ya halicce ka saboda kansa kai kuma da ka tashi da'a sai kai wa wani faɗa da'a ai iya laifi kenan in baka gane ba ka faro da da me yake da suna da ɗanka da kanka tukun ko ko a ce kana da ma'aikata sai suna girmama wani kila wani attajiri yana shigo a tashi sai alaji barka da zuwa kana zaune alaji barka da zuwa ya aiki ya kaza kaza kan mun gode alaji Allah saka da alheri a kai ko suna hararka suna cije cije in sun ganka yaya sai ka dinga kallon su haka ai kaga sai ka duba shugaban cikin su ruwan kace ka sallame shi kaga sauran ka daki ne taiki ne saboda gwazar ma tafan akwai bayani a baya ko juji ka ke cewa ba juji ne ba taiki jaki ne ake magana ka je ka shimfiɗa wa juji sanda sai dai ba ku san juji ba ku ba na ba su sani ba ba su sani ba gwanar ma na juji amma irin takin da muke takawa tarawa a gwanar na shi ne juji kwatankwacin jiji kenan sai gajiya suna cewa bola mu ba bola mun kai kai bola ba kashin shanun muka kai kashin awaki kashin kazatun waki, shi muka tsakata muka kai to aka ci inda aka yi tarin nan to shi kenan sai ka zo ka samu sandan ka kaske ba wani tiyin za ka ji yayi kara dukan gwanar da take ciki ka sani ta ji labari to shi ne, idan yan masu ma'aikatan karda, suna ma kallon banza kallon kallo wannan yana ma kallon banza wannan yana ma kallon banza ka ce ba kofi sai ka dubi eh, ɗaya daga cikin wanda suke sauraron su a ma'aikatan ka sai ka cire shi in ka ga dama ka ɗauko ni a cikin su ka ɗora ka ga yaya za su gane kuskuren su in suka gane falillahi alhamdu to sai ka bi su da wa'azi idan ba su gane ba wasu kim ne da wasu tim akwai sauran wasu bata gari, su ma sai ka ka masu taurin kan ciki su ma sai ka yi waje da su to ana nan za su gane kudin su sannan kuma ka shirya eh lallai waɗannan dama yayin da za ka kori wancan sai ka yi ka shirya san ba su ke ce masa a baya ta inda kila in ya tafi duka ba ne. dama kana son korasu ka shirya san bai cewa ko wannan zai ka a boka kyau wane ko wani matsala ya zaunin ka zauna cikin shiri wane ka ka zauna cikin shiri irin naka naka na gika wanda in za ku mutu tare za ku mutu in za ku rayu ku rayu tare to irin wa'annan sai ka shirya su kaje su gefe guda sai ka je ka jangwalo lokala kana taɓa shi shi ya yi mitin da su a to ne yanzu an wa ne to ne ma gaskiya wannan aiki ne ma na bari shi ne ma na bari ne ma na bari eh, alaji kai haƙuri ne ma na bari ki ba komai ba komai ba komai Allah ya muku ku zo ka furin ku ko ya zaukaka yi ku fita sai an fita makaranta sai an bashi da ɗaliban ma ga yadda zai zai iya shiga kowane aji aji ya sarrafa ma talafi to kai ku a rayuwa ka rasa aboki talafi wanda wannan kuna zaune da shi ne dan Allah ke to wani ka gyara makarantanka ka zo min da mutum ko kai ma gyara makarantar ka ka fara sa ka min da mutum hudu kai ma gyara makarantar ka ka min da mutum hudu kai ma shirya makarantar ka ka min da mutum ka ba kafin haka ka hada talatin din nan cip suna fita kawai sai ka a zamanin ku sai waya sai ka tara yara ka ce ku fito ka fito kai mu fito mai gudu a cikin makarantar nan ko kana ne kafin wancan su iso shi kenan ka fito ka tsayar da su ku fara musu wa'azi kaza kaza kaza wasa da dariya annashiwa kamar ma baka damu ba suna fara buwa yi kenan sai a yi du'a'i wato a shiga ji can sai bu zama yana je kai ko a shiga ji an ba ka na wata da. kai labari ya yawa na ɗaya boshi gaba ɗaya eh? na gode wa Allah eh? saboda haka kawai shi wancan yana ce yaya aka yi ce yi abin da aka yi ai wasu mutane ne suka zo ai su ne ne suka zo hau za a yi kaza hawa a wata guda ka shirya ba ko ka shirya da su karshen ta in abokai ne na gaske ce wata guda mun ba ka so na shekara guda tun da ake cin mutunci za a yi maka mun ba ka so na shekara guda yan abun nan ma in abota ka saka ke ce albashin su ma ka bari a biya su anan barwa in kan kuɗi tarkata kudin ka zuba su a su so wannan albashin su za mu biya su tun da dama ana biya su anan a yi haƙuri da inda sai a haba a ce ba mu yanwan ta kawa ba su ji mulki kuma ku ko wani abu shi ma sai a sake eh. tun da ai ba wannan dabaran kaɗai za ka tsaya ba kamar yadda ya ji mai jiyan mulki zai je ce to shi kenan bari a yi kaza kama to shi kenan bari a yi kaza sai ka yi ta zama kuma nan komai sai amma to me ya taso da rikicin ne eh eh akala akali na suka aha misali ne abin da ya koro wannan maganar tsintayar ainihin ma'aikatanka su girmama wancan ko su yi banza da kai saboda ka nan ga hanyar da za ka bi amma ba yadda za ka ba kawai dalilin magana za ka ji daɗi shi ne magana kasa abin da kuke nema kenan duka sauran fudulu ne alayi dai wanda yake cin fudulu biya na iya cin wani ɗin sun muktar za ku ce fudulu ha fudulun su za su ko ma'aikata haka ne ko makaranta haka ne ko gwamnati ya haka ne ko mene ne haka ne kana zaune dole ka shirya shari da ba a yi ba to kaga daga nan dole ba za ka ji daɗi wannan shugaban ma'aikatan nan wanda haka mutu ba ka manta shi illa in Allah ba kai ma ƙwaron kanka ne kawai sai ka ga ka yi training wata dabara ta ka masha Allah wani ma ya ƙara gobe to don haka nan kaga Allah ya halitta ka ne saboda kansa saboda haka da bai halatta kaga ka je ka bauta wani in ka bauta wani tamkar wannan ne yadda ba za ka so a saba maka a shagonka ba ba za ka so a saba maka a makarantar ka ba ba za ka so a saba maka a kamfanin ka ba ba za ka so a saba maka a ka ba to kazalika to balle Allah kai mu za mu ilaihi wa kullu shay'in umar khuliqa laka an halitta maka shi fi duniya wal akhirah ba don komai ba don ka ji daɗin wata da'a me kake zato in baka bi shi ba in dai laifi ne ka gama laifi in baka bi Allah ba faman aula minhu bistifarajil wa ne ita wannan cancantan yi iya abun da zai iya fi yi wa badal jihadi fi mardati in baka yi ba sai dai wanda gagare Hadda abin da ba a kuma akwai a ciki ka ƙara an kari yan bakar jewa bar min kayana nan a yi tambaya ya isa yanzu mu je inda za mu je wa kaifa to yanzu dai ku dubi irin misalin wannan allah ne biyo mutum har gida ya turo manzo ya kama alayi ga yadda za ka tsara duniya ga yadda za ka tsara lahira kai manzo ka je ka koya masu manzon nan za ka mutu to je musu da littafi ka karanta musu ko ka mutu su yi amfani da shi ka horar da masu horar da su ka duba inda manzon Allah ya dinga magana Allah ya dinga magana mutumin duk zai koya ilimi gobe kiyama zai tasu da zanen wata duk wanda ya san wani abu na addini ya koyar da shi Allah zai tasu shi gobe kiyama da zanen da wuta saboda haka nan don a sarwa da mutane alkhairai banda haka wannan duk bai isa ba a Allah ya zo da kanshi man yas'alu ni fa'afiya man yastaghfiru li fa aghfira lahu kai ai dole a so Allah dole a mutu akan Allah in wani ke zai raba mu da Allah sai inda karfin mu ya kare kai inda ran mu ya kare in dai mutum na kitta ido a duniya to bai kamata ka ba Allah ba in dai za ka kitta ido to kana tare da Allah kana ya Allah walau karihal kafirun wa kaifa la tuhibbul qulub ya ya ma zukata ba za su so a ake bil hasanati illa huwa ba wanda ke zuwa da alheri sai shi duk alherin da ka gani shi ya kawo shi har wannan shi ya kawo shi fasa nan da shi ya tsira da ita saboda mu iskan nan da ake sha saboda mu aka yi hadirin nan da ake duk mu aka yi duk alheri daga gani lafiyar da kake ji yanzu ka tafi za ga yara har Allah ya yi saboda lafiya ta kai lafiya hmm, maimakon ya juya da kafa sosai ya kalle ya juya hmm, saboda lafiya shi ya zaka wala yadhibu a illa huwa ba mai tafiyar da matsalai sai shi munanan abubuwa ba mai tafiyar da sosai sai Allah yanzu wani na nan a asibiti ya haɗa kayansa a ruhu ya ina da daina cewa ina likitan na samu sauki a sallame ina likitan na samu sauki ana likita ya zo lokacin za ka kamar yanayi maka wasa ce haba haba alaji baka gama warkewa ba gaskiya sai ka daɗa kwana ja ah, ka haba haba likita na warke yanzu baka gani na garau in wasa fa wasa sai mai kokowa da kai yanzu Aha ha ba alai za ka yi kokowa da ni gaba gaba gaba shi ke nan sai a ballame shi na warke waye ba shi wannan waye tafiyar masa da wannan abu Allah kaga lokacin na ya kamata gode Allah ba wanda ya bashi wannan lafiya in ba Allah ba ba likita ya bashi ba in yi ce likita ne ga wani can na kwanta ya mutu likitan na kallo ya mutu kaga amma kai ya ta da kai ko gadon da ka kwanta a kai ake Allah kai ce kai ka samu sauki je wani tsoho ne a kai ya mutu da wani abu ya tsaya ba a nan to ni ba a yi a sallanin wai yaya na ina koya ne ina gaya na wani likita ne ke ce a amadu na ke na ba fa lafiya a farki ba wani magani a asibiti za a kai ka asibiti ne tsakiyar marasa lafiya sai ka ji kawarki gadon kananan mai gadon ya mutu a kusa da kai ana Allah ji kansa Allah ji kansa a rufe kana kallo a ɗauki yawar masu jinya su suna Allah ba ka lafiya kai kana Allah ji kansa Allah ji kansa karshe ka tashi zaune in an jima an kawo da wani an zo da wani tayyara yara yara an ajiye maka shi kusa da kai yanzu za ka fara cewa na samu sauki ustazu ya ji kin ce masha Allah alhamdulillah alhamdulillah eh, ni ya kai ce to kada ta ko za a sallame ni ne ko a sallame ni na samu sauki ce a ustazu sai ka kwana ni kaɗai maka alluran a amma dai da za ka taimaka wallahi muna da mai allura a mu zai mini ya iya shi ma likita ne illa bai ya zuba kana ta dai yadda za a yi a ba da alluran abin da ya maka gida ba saboda magani maganin bai rike maganin wai sai ka je ga wanki za ka sha ki ebo wani ruwa na ki kan da wani sabon kofi da wani menene ya rike maganin ce to a ɗauko maganin a cokali ba a taɓa shi saboda ya fi magani <laughs> likita kabba fa kashe muku kasuwa na cewa <laughs> kada da gadan in ga takarda idan kai baka zuwa a biki ina zuwa ka da abin da ake to na tsaya ya da dan kaje buku kasuwa duk kana zo za ka ji malam ka samu sauki dole dan karamin ce malam warke ake ana ce za a baka gado gado a aina a cikin wa'annan marasa lafiya Eh, ko irin wannan aminitin aminitin aka baka kana kwanta cikin gadon ka ji ana kururu a can an mutu ka ga daga can wurin ya rage ta shigo ɗakinka kai kaɗai ka turmushe saboda ka nan wannan wala ya zahibu bisayyi'ati illa huwa wala yajibu da'awat ba mai amsa du'a'i wayo kilol al-afarat ya yafe tuntube sai Allah ka roƙi Allah ka samu biyan bukata ba tare da ka tozarsa ba sai Allah sannan ka yi tuntube tuntube ma'ana kuskure ka yi kuskure ya fi ma wannan sai Allah to jama'a ai ku aso wannan Allah wannan Allah mai ikamata ku a yi masa ya kamata a yi duk abin da ike so ya cancanta ya masa ya kamata a yi masa wannan allon da masa irin wannan sani malam in muka saba masa sai mun yi kuka sai mun dinga ba shi haƙuri mun dinga ba shi haƙuri allah kakkai fushi da mu allah kakkai fushi da mu saboda rayuwar mu ɗungurin malam tana jingine da a gare shi wannan babi daga nan har karatun gaba abin da ke dauke da shi kenan wa kafi khati'ati kuma yana ya kura kurakurai Allah Allah wa yasturul awra yana koyin sirri da Allah zai bankaɗa muku sirri na ba za ku saurare ni ba ba ku sauraro ba kuma haka da Allah zai banka da sarrafa akwai wanda bai da ke wasu lafi ya haƙura da wannan karatun in a ji shi a lasu zai kayan aji daga lasu zai ka amma ba zai yadda ido da ido da shi ba a ce kowa na zaune ga samara ɗin aikin kana kuma Allah ya iya yassare shi yi masa alama in kai ka ba da alama in kai ka ba da alama a juya a kalle ka ana irin wannan karatu kila a cikin muna akwai wanda gaba ɗaya tun aka ba shi zuwa yanzu ba jam'in da yi shi kaɗai ya sallah mun ga shi a rubuce kawo in ana magana yanzu wanda yake maka na yake kai sallah ba kai sallah ba sai an ce kai sallah akwai wanda ya zo daga baya ba aikin fari ba na baki in haka bari ka zo daga baya kenan abin da kake ciki ya fi wannan abin da ake to ya bi ya rufa a fili a cikin nan ƙarshe sai ɓarawo amma ba wanda ya fai kada ka yi yadda za a gane ka zo abin ka ba wanda ya sanka a zuci ne labari amma ka tubar wa Allah kawai ko sasantar da kai da Allah ka maida da mutane kayansu shi ne kawai mafifici amma Allah na fara ya rufa asiri kai Allah yadda ka rufa mana a asiri ka azauta mu da tuwa washiful qurban yana yaye bakin suke me jam'in bakin suke hmm? abu duka ya yi duka wani ya haya abin nan dai can bakin suke su karo matsaloli ya canza kalma ina ya kai bakin duk da dai gaskiya an babu wata sai a canza kalman hmm? damuwa ya ai ba da damuwoyi zai kama da hausa ba a kai ba a karɓar shi don jami'a ya ba da jami'a an sani amma ba a fai ba ba ne ban baɗin fiti a bashi kai ba dole ne ba kuwa ya zai hmm. <laughs> ai da jin kalmar kafin ana son kalmar da ko fiti ka fito a kai ana za a yi amfani da ita irin kalmar da ne ba kenan nan don kalmar irin ka fassaro ta kalma da kalma yi za a yi mai tafsiri kalma da kalma ba a gane ba in ka fassara kalma da kalma sai ka koma ka yi fassara kai tsaye inda abin zai shiga zuci mai bin kalmomi da karatun sa kai masa wanda kuma yake son ma'anan abin da ke suke dare da abin da ke ake so a fahimta to Allah ke yaye su zai yi ka shigo masallacin nan da wasu da abuwai amma kila sakamakon karatun nan gaba da kane ne su ka rafa sai dai gurbe wai jisun lafa yana taimakawa wanda ya shiga wuya ba mori ba komai wayo nilo talabati yana ba da abun da ake nema wannan can da ce ike oh, um, da suna wannan can a fako koshi daga can da kike da aka ce wala ya ji budda'awati wala ya ilul asarati wa ya tsirul khafi'ati wa ya tsirul aurati wa ya tsirul kurbati wa ya jefin lahafati wa ya nilu talabati siwa ku ba wanda ke waɗannan duka in ba Allah ba Allah fa huwa a haƙƙu man zokira wa ahaqqu man shukira wa ahaqqu man humida wa ahaqqu man ubida wa ansaru man ibtugiya wa ar'afu man malaka wa ajwadu man su'ila wa awsa'u man a'ata wa arhamu man istarhama wa akramu man qasida وأعز من من التجا إليه هو كفى من توكل عليه كي يوحى Allah shi ne wanda ya fi kowa cancantan a gode maka duk wani wanda za a gode wa a duniya Allah ne matsancanci wa a haƙo man shakira amma na ba ta yako wa a haƙo man dokira shi ya fi cancanta bace shi ai kamata yi duk inda aka zauna dinga labarin Allah talla abubuwan Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza kai Allah da iko yake kuma da za ka koma kana binciken ilimin Allah ilimin sunayen Allah da saƙon da yake ɗauke da ilimin faɗin al'amarin ɗin inda ruwan duniyan nan za a rubuta ilimin Allah ruwan duniya zai ƙare to amma rigin sani ya in mun je kan tsayin don gurin amma a ɗauko tauhidin a ɗauko aƙida kawai a zube ta to ilimin aƙida ya fi dukkan komai faɗi a duniya sunan nan guda ɗaya an ɗauka sai ga ya ci lokaci duka to balle a ɗauko aikinsa balle a ɗauko kyautukansa balle a ɗauko ikonsa ai abun nan bai ƙididdigwa Allah shi ne a hakuman dokira wa a hakuman shukira Allah shine a haƙƙo man hamida shine wanda fi kowa cancanta a gode masa ana godiya amma ta Allah ta fi ta kowa cancanta Allah a haƙƙo man obida shi ya fi cancanta da da'a shi ya fi cancanta da da'a shi za idan an yi karo da'a ga Allah da da'a ga iyaye Allah za a fi ta ba za ka gane wannan ba sai ka kalli rayuwar sahabbai idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah annabi ya ce iyaye sun ce na annabi za a ɗauka hatta a kuna a habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nafi ajma'i idan babanka na da haƙƙi a kanka mamanka na da haƙƙi a kanka haƙƙin manzon Allah ya fi girma a hakanka daga haƙƙin uwarka da ubanka ba zagi ne ba haka maganan kai don kai shi dole ga abin da manzon Allah ce shi za a yi a barau in kan wa a haƙo man wa a haƙo man obeda wa an tsaro manittugiya shi ya fi agaje daga duk mai neman taimako in ka tashi kana neman malan taimakon Allah shi ne taimako wa ar'afu man malaka shi ne mafi tausayin mai mallaka yana mallake da kai ka duba yadda ke ji tausaya maka sama da yadda mamanka ke tausayin ka wa ila shi ne ya fi kyauta daga wanda ake tambaya a duk wani wanda ake tambaya to Allah ya shi kyauta ka dubi kyautarsa ka dubi ranarsa ana ce an kawo muku wuta kyauta shi ne aka ga muku itatuwa banda mata Allah ce aka amma ka dobe wata Allah ta kyauta dobe rana ba a biya a tara ta a sarrafa masana'antu da ita ga shi kuɗi kuke nema da wutarsa ko zakka ba a badawa ko ai ya kamata waɗanda suka yi amfani da hasken rana suka yi masana'antu su dinga cire baka ko amma malamai ba su yi magana kai ba amma dai ku ajiye magana haka ai kaga duk wanda inoma inoma da ruwan sama zai cire zakka duk da saboda rahamar Allah ba duka ba in ka noma tumatiri shi kayanka in ka noma rake sha rakenka in ka noma kubewa ba da shi shaniyarka in ka noma abun marmari shi kayanka wani ne shi kayanka amma ka noma kwayoyi kotu wannan ka cire ɗaya bisa goma ka ba wa Allah sannan wannan wanda ka ba wa Allah ba za ka kai masa can sama ba ba kona shi wuta ce za ta kona shi ba akwai mutane a cikin ku da Allah ya siffata kayan shi a ba su shi na masadaqatu lil fuqara'i ba mutum ne zai zai ce maka na cancanta mu ne zai shawa ni ma ni na san wanda zan bawa inda zan kukuta wurin Allah zan duba in hanga leƙa wane ne ya fi cancanta in ba shi cikin mutum takwas gudun kada Allah ya tambayan zakata gobe kiyama a gari ka ce da kattin banza sannan kuma ka je hira ka sake biya a ɗiba daga ladanka dole ka duba wa za ka ba ajewa domin su ila saboda kana wa sauman a a'ata shi ya fi yawaita wa daga duk wani ne ba da kyauta Allah ya fi shi bayarwa da yawa Shi ne muna maganan wancan wutan har daji inda ba wuta ne wuta Allah ta wuce wurin tsakiyar ruwa inda ba a komai a wurin din hasken Allah ya wuce fitila Allah ta wuce wurin kyauta wa arhamu manistar hama shi ya fi jin ƙai daga duk wanda ba a nemi jin ƙai a gare shi tun wannan ai wannan ma ganganci ne ka ɗauki wani Allah shi ka ce menene eh, na manta bai ce idza kausa ila bani adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu in ka je kana kai complaints in ka wurin dan adam ka shi cikin ka kana kai complaint ne wurin marar tausayi kana kai complaint ne tausayi ne tunda zaka je ka cewa wane ni ka ga Allah bai bani ba kai ka bani ai ga kaman da hali abin da wata ke cewa ke wa wani am ai Allah ya bai bani ba ya babba mutane gashi ya baka da yawa dan ɗaya ba ne kawai abin da Allah ya baka ka rike iyakacin sa sai ka duba yanzu ya zan yi in kafa wannan a rayuwana ai ko yaro ne aka ce misalin ana ba su gyaɗa cewa san matsakana da na a ba wa wannan tashi a ba wa wannan tashi Ni ya kafa wa a ciki ana ba shi tashi zai hankali sai dai kana gana ba shi eh? sai dai in wasa ake in ka mika masa dama ka ba shi ya san ya fi karfin ka wannan jakar sai ya kwace ta to ka ga ka ɗiba masa sai hankali ta in ya hankali ta to ka shi zai faɗa ra'ayi don ka sai ya kwace wannan to don haka na kage abin da aka baka karka kalli abin da aka ba wancan aikin ku ba ɗaya ba abin da ake nufi da ku ba ɗaya ne ba shi wancan an ba shi wancan kan an baka wannan to ka tsaya iya abin da aka baka ka sarrafa rayuwanka daidai da izin samun ka arhamu man Allah akramu man qafida shi ne gaggen wanda ake zuwa wurin sa nema daga mutane suna zaune yana wai su yi haya motoci su tafi abuja neman taimako su wallahi da ba daga nan ko haka neman taimako ku rubuta takardu ku buga samfin ku yi wane ne ko ya nema kamun ku taimako daga dubai ko daga kuwaito ko daga fa'udi haba sama na ku yi ɗakin ku iya naku ga 'ya'ya Allah ya ba ku to ya'yan na har su zama na banza kai ku ya kamata muna da ɗakin da zamu zauna mai karatu yanzu ya ba a yi ana da kallon ce to ni zan koya muku kyauta amma a yi buka wannan saro gani wannan saro gani doka ko ko menene ganyen da kuke buka da shi ne kyau mahmudu ya sunan shi me ni magana san kasih mulu yake jin doka ce ko kai pakai ya buka ba waye ga bangga gan shi ba yana koyi har in yadda ya san dokar ya san abin tak ake to saboda kana makarantar ku ba ku kai ku gini ku sa kwano ba ko ba sai ku je ku faro yadda kuka yi bukkakku da kuke kwana a ciki sai ku je ku faro ganyen ku sake bukkakku da za da yan kwanci ƙarshen ta ma sai kun fi karatu mai kyau kaga wannan bukka ba ta fi ta ɗauki mutum go mutum ashirin ku ko ya mutum ashirin to kaga aka zuwa mutum ashirin za su samu karatu mai kyau kuma za ku yi bukoki da yawa sai inda faɗe ba amma saboda makku za ta hobi ne ana neman taimako akwai alajiwa wani mu ma mun ci gaba mu ma muna son a tara kuɗi a yi mana masallacin juma'a ya gama ikonsa kila ma ya sato duk da an ce inda shi ya zo da buhun kuɗinsa ya ce nan kuna son masallaci kuna son ku jami'i ki baka ga alama ba ga jami'i nan muna yi abu kanmu ce to in kun yadda zan mai da shi na saman ce to mai da shi tun da kai musulmi ne dan gwamo ba za mu ce ba ba so ba yi mai da shi ya gama ya buga kwano ya ku kama ku tsare da kana amma don masu ku zauna kullum rubuta ga doka kuna da ita ga menene kuna da kuna rubuta takarda kuna neman taimako a Kano ko a Kaduna ko a Abuja ne za ku da Abuja ku bar musu kanu. saboda kanan ku yi gidanku ku yi wurin bautan ku daidai iyawanku ƙwar'ani ga shi araha hadisi ga shi araha in Allah ga ya tara maka shi kwakwalwa mutum ɗayan ya ce kun gama sani ko kuɗin Allah ne ba ku da shi akwai kuɗin allo wanda za a haɗa ko ƙarshen ta ma za a haɗa kuɗi a sai wasa hizul bukari a ajiyar gara wani ya tashi cire zakka isai da sansa, isai fatahul bari kawo rugar mai son kufa ya sai kufa ko mutum zuciya sai kun fi karatu mai amfani a samu wani ya sayo risala ya zai aje ku ta kufa ko da ganye sai kun samu ganyen da za a dinga rubutu a jikinsa za ku samu dutse mai kyau wanda ake rubutu a jiki ballantana ma ta za mu bai kai haka ba sannan kuma zauna babu kuɗi masu kuɗi sun ke taimakawa matsiyata sun ke taimakawa san je lahira a yi musu azaba in ƙarshen ta kai in nan ne matacce su kakke za a yi wa azaba sau da kanan jama'a aikin nan dole ne mu duba Allah ce ne mafi tausayin duk mai ba da kyauta in ka ce sai ka kwana irin gidan da wanda ke kwana sai ka zama kun yi makarantar irin da wanda suke kwana da irin kudansu. inda za ku zama irin haka idea za ta zo maka kiwo nan da muke in muka ware muna wannan wuri kiwo za mu samu manya-manyan shanun da ƙarshen ka za mu tsaye masallaci har da makaranta har jami'a sai mu in wannan bai mana ba ga katuna da su lafiyu mu samu daji mu ɗiba ba rana ɗaya ta isa mun gwada mun gani rana ɗaya ku je ku yi noma da hannu ga feshin nan in ana da wasu 'yan kuɗi kuka samu aini aka ce zaka a sai da a sai feshi feshi feshi a zo a zauna ya wannan malam lokaci kankane za a waye gari ana zuwa wurin ku ana sai wata rela guda wata rana tirela biyu wata ai kuɗin garin sun koma hannun ku sai dan an tashi an tashi muku sharri a zuga wasu daga cikinku su tashi su yamu a harkar amma da kan ku a haɗe ke ba a ita a yamu ku ba in dun najeriya za ta haɗa kanku ba a yamu ku wa karama man shi ne fiyayyen wanda za a nufa wajen neman biyan bukata amma ka zauna al'umma su zauna gwamnati ta dogara da haraji addini da je ba ke ba. kafin ya dogara da bara malat to misali mu ɗauka mu bar gwamnati sai na ta can ta dogara da haraji tana da kundinta amma mu ne muke da shi ya za mu yi addini mu dogara da bara to mu kuma namu da muke samu mai za mu yi da shi in mun je nahira da me za a ba mu aljanna da safe dai mun yi magana cinikin nan dalla dalla wanda ake inna Allah tara min almu'minina anfusahum wa amwalahum to kai ina malun da ka bada malun nan na hannunka wanda zaka iya badawa an fito rayuwar ka kafa dawa ka bada musulunci salihun li kulli zamanin wa makanin a ko ina da waɗanda za ku iya amfani da ƙarfin ku ku samawa kanku irin daidai rayuwar zamani da ake rayuwa irin masu ƙarfi irin naku za su iya samarwa kai hatta sai kun yi wani abu mustahil ko min al'ajaibi al'ajaib wa akramu man qasida Allah wa a'azzu man iltuji'a ilayhi shine fiyayyen wanda ake zuwa a koya a wurin sa duk masifa in ta taso ma malan kama Allah ci gaba da ambaton Allah haski Allah wa ni'mal wakil bayan kai abin da ya dace wa akfa man tawakkala alaihi ya wadatar da duk wanda ya dogara akan sa Allah arhamu bi abdihi min alwalidati bi waladiha Allah ya fi jin ƙayi da bawansa tausayin bawansa sama da yadda mahaifiya ce tausayin ɗanka. ta kula in ta ga naka na yawo kusa da ɗanta ya ta kashe shi wannan ƙwaron ka'ide ki je shi in ta ga kyankyaso a kan gado ba za ta yi barci ba kada kyankyaso na ije shigan wa ainihin mai ishe da zauna ku ya shiga ƙwannan ɗanta to Allah ya fi ka tausayinka wa ashaddu farahan bi taubati ibadihi التائبين من الفاتن لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا عيث إذا عيث من الحياة فوجدها الله تبارك وتعالى أشد فرحا يا في ananin murna bi taubati abdihi da dawowar bawan sauransa tubansa kenan at-ta'ibina da dawon ibadihi ta'ibina min al-fatil li rahilatihi daga marashin tabuwarsa allati alaiha ta'amahu wa sharabahu cinsa da shansa na kanta fil ardi muhlika idza ya isa ainihin lokacin da ya fidda mina rayati ya fidda rai daga rayuwa ko waje da ayyau malam ko kuma kullum mota kayar kafa ne shi yaya murna ina tuna wani dan uwa ya ne ya ƙi shiga mota fa ya hau mota mutane ya je mota fa ya tafi gona yadda ba kullum da kai ya nema ya nema yayi safi yayi safi ina jin abin da za a yanka ba kullum a lokacin ya ta sama dubu talatin yadda ma dai lissafi gaba da in ka so bari gona da shigo na dai na da'awo na yi wannan inda je inda zauna ya da makullin da ina nan da sai na ce masa da Allah ya kaji za ka iya ta inda kaji ba zai fitata ba don dai da ya ɗauko makullin nan sai da ita shi ni ban ma makullin ya bata ba mala mala ka makulli da na gaishe yadda ka san ya fare da murna na ce yaya aka yi ije kaji kaji kaji na zo gona da watan wani na zo na manta shi na tafi gida babu shi na gama lissafi an jefan ka an gama lissafin irin wannan makullin kafin ya fito za a yi kaza kaza dubu kaza kafin a tsare kaza a yi ne kaza sai ga kina samu kayana. lafiya lafiya domin talatin da sa to Allah ya ta haka murna da kullum za ka tada zakaran karakomin ka matsalan da ka shiga ita ce matsala matsalan da baka shiga ba baka santa ba wa huwa al-maliku fala sharika lahu Allah shi shine fasarki wanda ba shi da abokin haɗaka a gare shi dole ke kaɗai sa'ari والفرد كعفته فلا ند له فإن ما كمان تأغريش كل شيء هالك إلا وجهه كومي ذا كفن إليك على تيسس كفر ويبقى وجه ربك كل من عليها فا لن يطاع إلا بإذنه تولي بابا أبيش بغير إذنه ko kana son ka bi shi ta yarda wa ma ka ta'awuna illa an yasha Allah kai yanzu inda aka Allah ya da mala ai koma da ya Allah ina da son yadda gara basan ta bayyana a sarari haka malam kai kowa da ya Allah kowa da ya samu imani da ya Allah to amma ga abun nan mutum ba zai iya bi ba sai Allah ya ji kace ka na iyyaka ko wa iyyaka nasta'in ga mu dai tsaye gabanka Allah kai tsaye muke wa da'a kuma ka taimake mu mu yi ma wannan da'a don idan Allah bai sa taimako ba mutum ba zai yi bin Allah ba kada kai mamaki ana aikin alheri za a yi aikin alheri wani ya duka kurkurkur ya fice ba shi da rabo wani ya tsaya a tsakiya yi ta kallo kaga haina sa baki ta aka ka kafa yi ta amma ai na da na shiga kai ko shiga ba kai ba har a yara za ka ga irin waɗannan marasa buwa ana ganin su tsaye ko a cikin Allah wallahi ma za ka ko zai ku duk yadda ake yayin abu menene sai dai yi biyu ga su da gudu a jirin yi zai bai da komai ba sai biyo su a dawo to wannan in yi girma haka ke cikin manya ma za ka gani baya amfanarwa saboda Allah bai yarda da shi ba kun kuma an gane fa subhanallah banda ba abin sa sai ya yarda da kai zai ji zaka bi shi annabi a gaban annabi annabi zai fita ya kai a tafi wani sai duka duka duka kwarkwarkwar ta wani rira ya zo a wuce ba a gan shi ba yau aka fara yi ba yadda aka yi a can ko da annabin yana nan yau yadda ka doge baka je ka fita ba dama annabin yake gudanar da wannan aikin baraka ruwa wallahi baraka ruwa don baka da rabu sai ka ga ka wuce sai rashin lafiyan ƙarya ya zo ma bukatun ƙarya su zo ma ba za a yi da kai ba saboda Allah bai yadda da kai ba kuma sannan ko da in Allah bai da ko da za ka je wurin aiki ba za ka yi aikin ba ne zai ka karshen ta maka kawo na kafan aiki sai dai kunya ta sa a bakka amma in ba da ka ce da Allah wani kai ka haƙura ka haƙura abubuwan da kake a musulunci ya isa wannan aiki ba aikin gaba ne ba domin zai kashe wa mutane gwiwa wallahi Allah lan yata'a illa bi idnihi wa lan yu'ta illa bi ilmihi ba a saba masa sai da sanarsa Allah ya ta'u fa yaskura a yi masa ɗa'a ya yaba baya yaba kyauta baya yaba baya ainihin raina alheri za ce ko baya raina kyauta abin da duka aikata ko kakasa ga Allah ya nan kama ka abin da yake dubawa ikhlasin ka wa bi tawfiqihi wa ni'matihi atayau haka nan wa bi tawfiqihi atayau ya fi ɗa'a, ya fi kowa son datarwansa da ni'imtawansa yana son ya ni'ima yana son ya datar sai dai mutane da suke ki

Wai ifu mai akwai wawon aure wa ya aku ne tukuna ka duba aikai wanda ika mata yawa tambaya ne ta kwakwaf ka duba kawai duri a ba kawai duba alkari eh to a fawa'idu a da wanda kai ka gani bai kamata kamar ta ne irin kirkira nan ba da baka je ka duba ba akwai wanda zai tambaya gaba ke amsa kawai ta kyale shi ya kamata ka je gaduwa daga yau an baka bashi in kuma ka duba shafi nawa ne kar ka karanta na ciki na ciki ma bayan irin sunan naka ne ba anan ya kawo aljawabul kafi ko ni mai aljawabul kafi din ya saba da nawa eh eh ni na wani aljawabul kafin aka rubuta amma bugun ba ɗaya ne wanda ya amfani da shi nan ya ce shafi ɗari da sittin da hudu ni ko jan ɗari biyu ne da sassa'in da ɗaya nan ka da arba'in da ta eh? da tara to kai kuma naka mai bari ina naka nan na nawa ne baka duba ba ga na ina fada wa wani shi bai duba na shi ba tun da na da naki aikwa ya yi shiru nazari ya yi nazari to kayan haki igala nawa ne nata su kwakwago za ta sai ai yawan nan wurin garin ta kai muna da yawa wannan sai da jiki kuma mun ma bai zuwa ba yi ma bai zuwa ba ai ya iya jefa mutum cikin hadari ya iya jefa mutum sai ga wani ce wanda aka ce ya ce ya rage ce gare da shi mutum sun mun kai gida shi ke ga wancan kamar kuka to wallahi ƙarya shi ah, a tare da ke kafu na tau da gadin amma na rike wurin wa ya afu yakan yi afuwa wa haƙƙaho abiyahu haƙƙinsa ya ɓata kafin mai afuwa yana kallon haƙƙinsa ya ƙalib haƙƙinsa ya tafi fahuwa akarabu shahidi shi ne ya fi kusanci daga duk wanda ke tare da mutum halattacce tun da huwa al'awwal wal akhir wal batin huwa al batin وأقرب شهيدي وأدنى حفيظي shine mafi kusancin duk wani ne tsarewa Allah wa aufa bil ahadi kaga wa aufa wa fi bil ahadi wa aufa ne bil ahadi shine yafi cika alkawali ku dinga da wa kan zafi mu haɗu a dinga duba wani ya duba da kyau wani bai duba da kyau ba wani ya fi wani kyau wa ka ka'imin bil qisti shi ya fi dukkan wani mai tsayawa da adalci tsayawa adalcinsa sama da dukkan adalci ne hala dunan fosi ainihin ya shiga tsakanin rayuka daga jiki shirya rai wa akhadha bin nawafi yana kama madiga madigan mai sako a karyo shi kafa wa katabal ya rubuta ayyuka duk abin da mutum ya aikata Allah ya rubuta shi in alheri ne a rubuta ya zama alheri in saɓanin alheri ne ya zama a kafi wani sikal ajal shi ke goge ajali ya goge ajali falƙulubu na homofobiya alƙulubu zukata mufdiyatan lahu masu gangarawa ne gare shi wasirra inda ko alaniya sirri aurensa a sarari yake ba abin da za a baiwa Allah la ya famin ya alamu hatta sai ya na tala'ayuni zuciya ya zo zuciya ka ina ba ta taho Allah duk zuciyar mummi tana wurin Allah tun da duk abin da ka sani bai rayu ba sai dai wanda yi saboda kana zuciya ka wanda za ka kwal ko kana cikin ɗaki ka yi ƙwari kana jiyan sai na taimako Allah da ruwa in ka da matsatsi ba futa nan ba futa nan sai Allah kana tafiya a daji mota ta mace maka kai haka kai haka hai ba ba wanda zai zo maka sai Allah kana da aboki soja baya nan tana da aboki ɗan sanda mai bindiga baya nan tana da aboki majiyin ƙarfi baya nan tana da abokai in kuka gungu tana a guda baku baya nan yanzu kai kadai ne ai sai daga ce Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil asirru indahu alaniya wal alaniyatu ainihim alaniya wal alaniyatu wal guyubu ladaihi makshufa sarari da koye buɗe ike a wurin ka gama ƙoƙoyewa a gama nuko-nuko a gaban Allah ake kai da an san Allah da ba faɗo masa ba ka dubi dai wanda zai zina sai ya ɓoye ya daɗa ɓoyewa ballantana ɗan gidan masu mutunci ko ƴar masu mutunci ta duba ta ɓoye ta kalli gaba ta kalli baya a fita daga anguwa a tsallaka a ta zuwa can anguwa uwa duniya duk a gama daidai daga ran da aka fara kullawa daga ran da aka gani hatta kallon da aka yi har alaƙa ta kullo ana na kallo har a je kan a aikata abin da za a aikata a gawanki malam da an san Allah da an ji tsoron Allah sai ta irin wannan karatu irin karatun su ibn al-qayyim malam su ne malamai su ne rayayyu karatun su ke raya zukata wa kullu adin ilaihi malhufun wa kullu adin malhufun ilaihi kowanne mahaluki ne bukata ne zuwa ga Allah wa ana fil wujuh linori wajahihi ainihin fiskoki gaba ya sun karkata zuwa ga hasken fiskarsa wa ajazatul kolobi an idiraki zukata zukata sun kasa riskarsa riskan hakikaninsa zuciya ba ita take tunani ba ita take sake-sake to haƙiƙanin Allah zuciya ba za ta iya tunawa ba ke a tabirin mutafakkiro na bi yin siri wala ya tabiro na fi iyate ko fi ta yi bai iya saƙuwa a zuci wadallatin fitara ɗabi'a kanta ta nuna wal adilla da dalilai kulluha alamkina imitilihi wa shirkihi rashin yiwuwan misalinsa da makamancinsa gaba ɗaya nan bai yiwuwa ba shi kuma ba zai auku ba asharaqat li nuri wajhihi sulumat duhuna sun haskaka ga hasken fiskarsa wastanarat lahu lahun ardu was-samawati ƙasa da sammai sun haskaka ga Allah wa saluhat alaihi jami'ul makhluqat ainihin gaba ɗayan halittu sun kyautatu gare shi Allah la ya namu wala yan bagi lahu an ya namu kwata-kwata Allah baya bacci ai ma bai kamata da Allah bacci ba bai ma wa? yanzu ka duba an kana bacci kana rike da lissafi wanda sai ka kife kanka ƙura'ani wannan kana darajar tashin wala sai a waye gari yawon ka ya zaba kan ƙura'ani ka dubin ana sarawi ba a ci a riƙe ƙura'ani ba amma duk na ce riƙe ci ƙura'ani ta ba magana jin baki mai na mara sai zai gaji ƙura'ani ce yanzu da duniya ce a hannun ka yaya hmm, ai da an yi banna ga direbobi ka dubi mai baki irin bala'in da ke jawo mutane kawai ba zai tsaki ga irin bakin nan kana rike da littafi kawai kana nan ka ɗauko ka ɗebo ka gama eh, sakin layi da da annabi kawai sai ka ji malam sai kawai gari ka riga ka yi bacci sai ka koma daga farko to in mota sai ka ga lokacin da zaka buɗe don ka sai ka ga haske gaban ka ba yadda za a yi dai ku buga ko ka saki hanya kuma ka tafi rami ko ka haɗu da wannan gandarmi ka tunkure wani haukan kai tunkure wancan mai haukan kai tunkure a nan lokacin da ka ce hmm, Allah la ya na wala ya buji lahu an yana namu bacci a wurinsa na kafa ne amma bacci a wurinka kamala ce kai tun da kai na kafa ce ne yanfizul qista yana tsare da adalci komai daidai ɗinsa kista yana tsare komai zai dinga tafiya daidai daidai daidai zafi yadda ake da sanyi da ɗini haka yana tsare suna tafiya daidai yadda rayuwa za ta tafi idan wannan zai haya sai rage shi in wannan zai haya sai ya kara shi idan wannan zai kaza sai abu nan dinsa kamar da komai ina tafiya ko jinin jikin mutum ko ruwan jikin mutum aka samu sabani wani shi wani yanzu zan zai shiga mai kai Allah na aiki ya daidaita nawa ya daidaita naku kuma bai gaji ba kuma tare da mun sani ba ki ke sai mana wani abu ana zuwa likita yana haka yana haka je ba ka da lafiya saboda ya ji zafin ya fa ba balle ɗauko kayan aunan nasa ina zafi yawa sanyi yawa ƙarfi da ce maka baka da jini to shi na tsarewa daidai jinin nan iya yawa ka ba ta newa in yi kaɗan rikici ne in ya zama rikici rikici ne subhanallah amma Allah yana saita na kowa yana saita na kowa idan ya bar ku ce ta da ya Allah jini na ya yi kafa ya Allah jini na ya hau ya Allah kaza shi ke sai ta komai ta fi daidai a wannan sashen ka duba sai ke sai tun lalai da wuni sai tun kiri da sanyi sai tun kaza sai tun kaba sai tun kaza in ba za ka ba wannan rayuwa ba za ta yi ba fai Allah na aiki Allah na mana aiki kuma gashi ice mu yi mai yi a ce a hayya ala sala ka fatan ka ka fita wannan sai rashin da wayar fa'uku ya ɗaga ويرفع إليه عمل ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار أنا كما فأيكين ذلك فنوني أي إيه؟ ويرفع منم يحفظ القصة يحفظ القصة ويرفعه ذلك في zai iya tafiya haka to kira da Allah mun je mun duba ba mu duba da wurin ba ka duba ne a a can kai shi ne ko lalle kuwa a to mun ne a gyara ko yarfa alkesta ko yaxtidu alkesta wa yarfa'uhu wannan maimakon ya hafizu tun da rubutu da zai iya zama ka yaxtidu ina zuwa ya eh. ina jin ka naka naka ya fi ne ko amma bangon naka da wanda mulani naka ya fi ne to don ka duk ba za mu soke ba mu bashi, mu bar wannan ɗin masa sai dai zai zama wa bi riwaya eh eh da yawa ya n'i wani ya fi zuri suna zaka wa ya fi dalkista wa ya rufa'uku amma wani ya fi da ba su da kista adalci wa wanda ainihin ya yi sama sakwar shi kafa wanda ya kafa a kada shi saka ga wannan aikinsa ya fi zuri eh shi ne a yi ka ka ko ka ka ka kauce ya ka mu mana ma kai ba Allah ya kai mu gobe mu ma na mu na mu kusa ko ai an gobe ai yau za a gama kuma amma ai gaba ma shi ma gobe ma rana ce dole kai ma ka dinga bi in aka ce kaza ka duba duk inda aka ce za ga akwai wani abu a kamata a ziga shi me ne su da yawa kuma ka duba wannan ka duba wannan ka duba wannan ويرفعه كما يعني كان شيء طيب نادى يعني دادي يخفض الكستة ويرفعه كذا ما كان هيك تقوله يرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار سي a انا ana kai aikin dare wurinsa kafin na rana na ya kafin eh mana ai abin da ba za a sauke wannan ba kuma ba za mu sauke ba amma dai mun dauki wancan to kai kai ma naka ne ko kuwa eh? a'a fawa aljawabin kafin ne ha to wannan nan ga abin <laughs> ya na ka ya kamata ka duba fa me sunan shi adda'u al-jawabul kafi ko kuma to kana ma shi da'u da dawa o kake da shi ko ko al-jawabul kafi me ce me ya za amsa ka ba ba shi ne baka ba da amsa ba a wai naka wanne ne to na yake babu sha wurin ka babu bai duba ba shafi na wani naka bai duba ba wayar kawai laifin abalon laili tabbala amalin na hari kada ya mana na bakon hajjajin aka ce to kai isa ne ko ko irani yake duka ne ne isami ne kuma ne izabi ne sai a jaji ya da baya daga gare shi aka kai shi masauki aka kawo abinci aka karrama shi aka zo ana hirin da shi yi bayanin izamancin na, shi yi bayanin isamani sai kai ne, ba san su bayan ci abinci ya koshi abin da ya sami sai maka dumi ne na san dai suna ne guda biyu kana son ɗaya kana jin ɗaya to na haɗa duka inda kake inda da son Yesu haɗu kaga Yesu gyara tsakani in kana ina da wanda kake kin to ina da wanda kake son ma duk kada <laughs> to yi ne rabi kabala amalin laili wa amalun nahari ana kai aikin rana kabala amalin laili yanzu ka na ranar mu ya tafi A ranar nan da ta faɗi an tarkata dukkan abin da mutum wani da shi wani ya tarkata kayansa ya gama shaida an yi ne an lula da shi yanzu kuma muna tarawa shi ma za a kai yanzu wannan daren ina ce mana sai dai ba ma je jama'a akwai aiki mai kyau Ba wa Allah ya aiki mai kyau baiwa Allah ya kokari dan tsintsinta ke zuba miki shaida daga yau ba zan dawo ba wannan daren in ce bai kara dawowa wani da ya wuce ba zai kara dawa ba na gobe wani ne shi wancan zai ce dan wancan ne kawai hijabuhu bin nur hijabinsa wanda ya tsare shi haske ne lauka fahu da zai yaye hijabinsa la'aharakat subuhatu wajen hijabi tsarkin fiskarsa da ya kone manta ha ilaihi basarhu iya inda idan sai kai min khalqihi ko galita duka ina kallata halitta ke da za ta kone gaba daya da zai yayi karfi har aljanna da wuta ma'ataba bazilun ainihin ma'ataba bazilu hubbihi lisiwa min iwadin wallau malakal wujud da bi afarihi bikiri ha wani magana barki ne ka duba da jaba kai barki ne ku ka ga har da nono ne a ah, ce ma barki ne ya yi ka ma'ata da ba zai lahubbihi lisiwahu ainihin wanda duk ibada soyayyansa ga wani Allah A ai bai musanya Allah ba ma ma'ata ba bai ta samu canji ba min iwadin na canji walau malakar da bi asari ko da ya mallaki duniya duka bai samu makwafin Allah ba Allah bai da madari so dai da za mu shiga ta amma suna gaban hakura ko da yadda لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزين زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآخية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين